wurin inna ta maimuna ta haddasa rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma ali annabi yayi hira tare da iyali ne sa'atan dan wani lokaci haka sun maraka da sannan yayi kwana falamma kana kulufin laili lokacin da sulusun dare ya kasance al'akhiru na karshe a سي النبي يستاش زوني فنظر إلى السماء اتدى كين بسماء فقال سي النبي يتشي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتوضع فنمي يا ولا واستنى يا أصواتي Fasalla ya فصلى da إحدى عشرة ركعة goma قوم شادي ثم أذن بلال sa'an nan bayan ya ƙara wa'yannan salloli sai bilal ya yi kira fasalla raka a taini sai sallaci wasu raka a biyu sun makarar da fasalla subh sannan ya fito ya sallaci su bayan almuhimmu wannan hadisi yana fassarar wannan aya ta cikin surtu Ali Imrana ma'ana Allah subhanahu ya faɗakar da ishara zuwa ga duba ga halittun Allah subhanahu musamman sama da abin da ta kunsa da ƙasa da abin da take ɗauke da shi da yanayin sabawar yini da dare tsawo da gajarta duhu da haske da sauran abubuwan da suka kunsa saboda akwai lura ga masu hankali a cikin wannan duba ga waɗannan nau'i na halittun Allah subhanahu ta'ala. almuhimmu abin da yake fassara mana wannan cikin hadisi shine qa'ada fa nazara ah, qa'ada fa nazara ila sama ya zauna ya sama kenan ayar tana karantar da wato abin nan tunani a tafakkuru fi ayatillah wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi daga malamai daga cikin malamai ne malami uku anan malamin imam al-bukhari shine sa'id ibn abi maryam <clears throat> babu allazina yadhkuruna allah قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض wanda shine ne fassara ulil albab ma'abuta an su wane ne allazina su ne waɗannan yazkuruna Allah da suke ambaton Allah ƙiyaman halin zaman tsaye wa da halin zaman zaune wa ala junubihim da halin kasantuwar su kwance akan sassan jikinsu wa yatafakkaruna suna tunani game da halittar samai da kasai حدثنا علي بن عبد الله شيني مالم سنبيو دي رويت وانا حديثي نا ابن عباس لك قريش حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن مخرمة مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه radiyallahu ta'ala anhuma qala ibnu abbas ya ce bittu na kwana inda khalati wurin innata ya kokowa ce kenan maimuna radiyallahu anha fa qultu nace la anzuranna ila salati rasulullah sallallahu alaihi yau zan yi kallo game da sallan manzon Allah sai na fake na diba na ga manzon Allah yake sallar dare fa turihat li rasulullah sallallahu alaihi sai aka kawo ma annabi hilu fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi tuliha annabi sai kwanta ga tsawon hilal faja'ala yamsahu nauma bayan ya kwanta lokacin da ya tashi sai kasance yana shawar kwana an waje shi daga fuska ta ya falka yana shawar idanu ne sun makara al'ayatul ashra sannan ya karanta awoyi goma al'awakira na ƙarshe min ali imran na suratu ali imran hatta khatama har ya kammale su sun ma'ata shannan sannan zo wata salka mu'allakan wata ke sarkaye fa a kazahu sai ɗauko wannan salka fa ta wabba a yi ruwa a yi arwalla da ruwan da ke cikinta sun makama yi salli sanai miƙe yana sallah wannan sallar da ibnu abbas ya shirya don ya yi kallonta fa kuntu sai ni miƙe fa sana'atu mithla ma sana sai ni aikata kwatankwacin abin da ya aikata ni ma ni yi arwalla sun tu sannan ni zofa kumtu ila jambihi sai ni tsaya gefe ne na hauni fawa ba a yadahu sai annabi ya aza hannu ne a lara a bisa kaina sun ma a kaza bi uzuni sannan ya rufe kunne na faja'ala yaftiluha sai kasance yana murza kunnen ya rika kunne ibnu abbas yana murza shi haka summa salla raka'ataini sannan ya sallaci raka'a biyu ma'ana da ya rika kunne ibnu abbas sai juyo da shi mai sai dama gare shi ya nuna kenan idan mutum biyu za su yi sallah to wanda zai biya sai ya tsaya dama ga wanda shi za a bi ma'ana ma mu ya tsaya daman limami ne ko da da kowa da kowa ne za a sallam haka za a yi ba idan yana malamin ka baka ce ba ku jira da shi zai a koma baya gare shi in ku biyu za ku sallah kan malami annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko don yana ubanka idan baka ta da shi in ku biyu za ku salla, a dama dai za ka tsayawa daidai da daidai to annabi ya mai da ibnu abbas dama gare shi saboda ya tsaya hauli gare shi kaga nan akwai karantarwa ya karanta da ibnu abbas mai biya ba ne ka tsaya ba ga wanda zai biya dama yake tsayawa ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين سنة صلاة ركعة بيو يقوم صلاة ركعة بيو hudu kenan sun masalla raka'atai ne sa'an ne sallaci raka'a biyu shidda kenan sun masalla raka'atai ne sa'an ne sake sallar raka'a biyu takwas kenan sun masalla raka'atai ne sannan ya sallaci raka'a biyu raka'a nawa kenan goma sun masalla raka'atai ne sannan ya sallaci raka'a biyu nawa kenan sha biyu ya wuce haka ne goma hmm. na kana sun masalla raka a ni sun masalla raka a ni hudu kenan ko sun masalla raka a ni shidda sun masalla raka a ni takwas sun masalla raka a ni goma sun masalla raka a ni sha biyu sun ma'autara eh? <laughs> ko na gobe bai kawo harka a tsayin mako hmm. hmm, ko kuma don la'akari da can an abarci ya tsalla shirka a goma sha ɗaya ko? sun hmm. ba wata sannan ya wuce almuhimmu wannan hadisi shi ma yana fassara wannan aya ma'ana tana da cikin ayoyin da aka so wanda zai kiyamun laili ya karanta tun daga inda ke harkar samawati har zuwa ƙarshen suratu ali imran babun babi ربنا إنك من تدخل النار Wa أخضيته وما للظالمين min أنصار ya Ubangiji Allah duk wanda ka shigar wuta hakika ka tozarta shi, hakika ka kaskantar da shi. Wa malif zalimi na min ansar azzalumai ba su da mataimaka. حدثنا علي بن عبد الله كان منشي مالمي نبيو علي بن عبد الله نم ماشيني علي بن عبد الله حدثنا معن بن عيسى معن ابن عيسى حدثنا مالك معن بن عيسى الباجر مالك ne kuma ما matarsa Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya arme uwa ma'an bin Isa suna zama gidan Malik kaga agolan Malik na saboda haka yana ruwaito riwayoyi gare shi shi ma'arudin shi ma ya ruwaito babbar sanarwar imamu malik zuwa ga mabiyanai ne gaba dai inna ma ana basharun ukhdi wa usibu fanzuru fi ra'ayi fa ma wafaqa alkitab wa sunna fa khudhu bihi wa ma khalafahu huma fatruku wanda ya ruwaito wannan daga imamu malik shine ma'an bin isa agolan imamu malik shi ya ruwaito wannan sanarwa daga imamu malik ya ce shi mutunna yana iya kuskure yana yi waye daidai ba abin mamaki na bai ta bayanin shari'a ya kuskure ko ta yi bayani ya tsawa ba saboda ka adiba a cikin maganganu ne duk abin da ya daidai da Allah ya ce manzo Allah ya ce a bi shi duk abin da ya sa a musu a bar shi haka imamu malik ya wasu ci game da yare wasu sun yi riko da wannan wasu shi na imamu malik suka rabauta wasu kuma suka bijire suka biyanta. to wannan shine ma'anar bin Isa rahimahullahu ta'ala an maharama malik ya rasu daga maharama maharama tabna Sulaiman an Quraib maula bi yautaccen Abdullah ibn Abbas anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu annahu bada Abdullah ibn Abbas ya ba Quraib bi yautaccen bawansa cewa ya ba shi labari ya kwana inda maimuna wurin ya uwa uwa maimuna zaujin nabi mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu an azwajihi jami'an wa hiya khalatu ita maimuna matar annabi radiyallahu anha ya ko uwar ibnu abbas ce qala faqaja'atu sai ni kwanta fi ardil wisada ga fadin hilo wasa ja'a rasulullah manzon Allah ya kwanta sallallahu alaihi wa alihi wa ahlihi da iyali dai fi ga tsawon hilon fana wa rasulullah sai manzo Allah ya kwana sallallahu alaihi wasallam hatta ta lailu haddari ya rabi aw qablahu bi qalilin ko kayan rabin dare kadan aw ba'dahu bi qalilin ko bayan rabin dare kadan summa sai qaza rasulullah sannan manzo Allah ya falka sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yaftahu an-nawma sai kasance shi na shafar kwana an waje shi daga fuska ce bi da hannuwa ne guda biyu sun qara al-ashr ayat sannan karanta ayoyin nan goma al-khawatiba wanda su ne ciko min surati ali imran su ne maruhi na sura ali imran sun makama sannan miƙe ila shannin zuwa ga wata salka mu'allaqatin wata ke sarkahi fatawabba a yayi arwalla da ruwan da ke cikinta min da ita fa ahsana wudu'ahu ya kyautata arwalla dai sun makama sannan miƙe yusalli shi na sallah fa sana'atu misla ma sana'a sai aikata aikata kwatamkacin irin abin da annabi ya aikata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun maza hafta sanar ta yi fakuntu sai na tsaya ila jambihi gehen annabi na hagu fawa ba a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da yumna sai annabi ya aza hannun shi na dama a lara a bisa kaina wa a haza bi uzni ya rika kunne na al na dama yaftiluha yana yana murzar kunne na سيما يشيني داما قريش فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين هدو ثم صلى ركعتين ثم ركعتين تفر ثم ركعتين ثم ركعتين شابيو ثم أوتر ثم وتر ثم فجاء ثم كونتا حتى جاءه المؤذن هم كرا صلى يزو فقام فصلى ركعتين خفيفتين سيتاشي صلى شركة أدو ما سوقي bai ta su ba kamar waɗancan sun maharaja fa sallar sannan ya ya sallaci sallar bayan babun ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآية هذا كرشان آية حدثنا قتيبة كما لم ينأكو كنا أما تاشي متفرقو حديث نيدو كريم daga sa'id ibn abi maryam imam al-buhari ya ruwaito shi hadisi na biyu ali ibn abi ali ibn abdullah al-madini kenan ibn al-madini haka na uku a ba da rabbana annaka man tudhil duk ya ali ibn abdullah na ga matsayin guda suke tunda duk malami guda na kenan ya roto ga sa'id ibn abi maryam ya daga Ali bin Abdullah al-Madini sannan ya ga malami ne Kutaiba duk wannan hadisin ne da muke karanta na Ibn Abbas wanda annabi ya kwana gidan annabi a ɗakin maimuna har ya gawo da annabi ka sallar dare wannan shi ya nuna wato magabata sun kasance suna karatu wurin malamai daban-daban ko ba wurin malami guda ba illa a cikin sahih buhari daga inda mun ka haro zuwa yau an ambaci malamin buhari ya fi ɗari wane ma ɗari ɗaruruwa kaki na yana cikin hanyar magabata yin karatu wurare daban-daban wurin malamai ba dole za ka tsaya ga mallami guda ba ko mallamin ya ce lalle sai dai inda suke ɗaya za a karatu laifi na aka ce wurin wani kai yau karatu wannan fahimta fahimta ta karkatatta a gani to malamin sa na uku kwatai ba da ya rawaito hadisin nan na ibnu abbas daga gare shi aina huwa حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره يا باش الأباري أنه تواشي بات يا أخوان عند ميمونة ورب ميمونة زوج النبي مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويا حالة ميمونة أور ابن عباس جي in nashi shi ce fa kala ya kala ke faffa ja'atu fi ardil wisada sai ni kwanta ni ga wadin filo wabba a rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ahluhu annabi da iyalinsa ita cewa maimuna kaga matan mutum iyali ne ta kenan ahluhu ta ko mhm. fi dole ha ga tsawon hilon fa nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kwana hatta idan tasafa al-lailu sai da dare yayi rabi au qabla bi qalilin ko kafin dare shi rabi kadan adda saura shi rabi aw da bi qalilin ko kuma bayan dare yayi rabi da wani dan kari sama kadan istaiqaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faja'ala annabi ya falka sai kasance yamsahu nauma yana shafar kwana an wajen yi ga huska ce biyadihi da hannun shi sun makara al'ashar ayat sannan karanta awoyi goma al-khawatima min surati ali imran wanda suke cikon suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ard zuwa karshe thumma qama ila shannin sannan ya miƙe zuwa ga wata sarka mu'allaka da take sarkahe fa tawabba ayayi alwalla min hada gareta fa ahsana fa ahsana wudu'ahu ya kyautata sun sannan ya yana sallah قال ابن عباس ابن عباس يتي رضي الله عنه فقمت سيد الأيوب fasana'atu misla ma sana'a sai aikata kutum kata abin da aikata ni ma na tashi ni yar walla thumma zahabtu fa ila jambi sai da ni tsaya gehen annabi amma ta gehen hagu fa wada a sallallahu alaihi wasallam yadahu sai annabi ya aza hannu ne alina na dama ala ra'asi akan kaina وأخذ بأذني بأذني يلقى يعني كلنا علمنا دام يقتل وعينا مرزتا وصلى ركعتين صلى ركعة جو ثم ركعتين ثم ركعة جو ها هدو ثم ركعتين ثم ركعتين تقص ثم ركعتين ثم ركعتين شاجو ثم أوتر ثم يوتر ثم القجاء ثم يقوانتا حتى جاءه المؤذن هم يكرا صلى يزومي فقام فصلى ركعتين خفيفتين ya tashi sallaci raka'a biyu masu sauki ba su da tsawo kamar na farko waɗancan da ya na tsayuwar dare summa haraja fa sallar subh sannan ya hita ya sallaci sallar subh to a cikin wannan hadisi akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu fahimta na farko raka'a ta ne habiba ta ne ya sa ma abin da mafi yawan mu mun ka fahimta cewa ga raka'a ta da fajr ba a tsaya a yi wani rasuwa in ka gama mutum ya kabbata sallar raka'a ta ne fajr kawai sai ya mizuri mizuri ya sallame saboda an ce annabi ya sallace su hafifataini to hafifataini ana nahin ya zama an takaita su amma an cika su ruku'i cikakke sajada cikakka amma ba su yi tsawon waɗancan na cikin dare ba zai ka aka ce musu hafifataini ba ana nahin kawai da ka tsaye ba dai cim kaɗan sai ka duka da ka duka kyas sai ka tashi kalau ka sallame ba shi aka nahi ba saboda haka sai mu gyara wurin salatu abin nan ko raka a tsaye lifajiri irin yadda ake gaugauta su zabban mamaki kai tsaye duk da hadisin Aisha ta ce takan zaci kamar warko ya karanta abin nan sura fata saboda nuna yadda yake gajarce abin nan din amma ba ya ishara zuwa ga odon kurciya ke mizribis nan da nan ka sallabi abu na gaba hadisi yana karanta da mu aiki kaɗan cikin sallah bai tasiri ga sallah bai bata sallah ga annabi ya sa hannu ne ya riko kan ibnu abbasin kuma ya rufe kunnen ibnu abbas yana murza kunne ibnu abbas ya juyo da shi ya dawo da shi hada dama gare shi to kaga wannan hujja ce akan halaccin motsi da aiki dan kadan cikin sallah kari da hadisin da annabi ya sallah dauke da shi kanya sai umama yana ɗaukar ta yana ajiya a cikin sallah saboda haka a irin yadda muka samu kanmu a wannan zamani muna da wayoyi wanda kuma sautuka ga sunan iri-iri wani sautin kwarai wani sautin da ba na kwarai ba sai ga mutum ana sallah an kire ta waya tana sauti ko mai ma'ana ko maras ma'ana oho amma sai ki kashewa wai da hujjar sa hannu aljihu ka ɗoko waya ka latsa ka kashe ta waya aiki na cikin sallah to a kwatanta sa hannun ka cikin aljihu ka ɗoko waya ka latsa a kashe ko kuma da can cikin aljihun ka kashe ta da riƙa da annabewa kan ibnu abbasin yan murci kunne ne ya ciwo shi mai sai na magare shi saboda haka ba aiki na ba idan ka bar waya ki tana sauti ko da karatun qur'ani na aka yi hana sallah kai ne saboda zaka sa tashwishi zaka rikitar da wasu da bale in wani domina ko wata waka ko wani kike ko wata busa sai ka tafka haramun saboda haka dole na idan mu daina sallah aka kira shi waya tana sauti to eh maza maza ya kashe ta ya sa hannu ne aljihu ya lankwashe ta ko ya kiro ya kashe ba aiki ba ne da yawa mutane suna da irin wannan fahimta sai a ga mutum ana sallah an kire shi ana ta kiɗi ko busa ko wata waka ko wani magana cikin salon sallah sai mirsi sai yake kashewa wai shi abin da aƙida ta yi wai aiki na cikin sallah ta sallah ne ta ɓaci alhali ga shi ya ɗauki laihin cutar da wasu da wannan sautin a cikin masallatai saboda haka kuskure na babu laihi mutum ya kashe waya yana sallah babu laihi idan kana kusa ga makunnin wanka an mai da wuta sai ka jika hannunka ɗaya kunna mutane wanka ana ta zuwa ana zahi babu wuta ana sallah to ana cikin sallah sai wuta ta dawo ga ka kusa ga makunnin wanka daga hannunka ɗaya zaka yi kunna ke ya isa bai da bambanci da jawo da annabi ibnu abbasin yan mai sai dama gare shi aiki na ɗan kaɗan bai bata sallah da kuma insha Allah subhanahu wata'ala wannan tafsiri na ƙarshen suratu Ali Imrana akai ne za mu dakatar da wannan karatu da Sahih Bukhari sai kuma zuwa insha Allah subhanahu wata'ala bayan idin azumi wanda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai mu cikin Ramadana ya ba mu ikon kaddamar da azumi ne lafiya kalau cikin lafiya da imani da wadata da walwala da aminci kuma Allah ya sa mu zama masu nasara a cikin wannan watan da samun gafara da rahmar Allah subhanahu wata'ala insha Allah bayan sallah za mu tashi fassara suratul nisa ta bai da aka saba daidai irin wannan lokaci da fata abin da mu a gabatar na karatu Allah ya karban mana ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi kuskure duka Allah shi yayi muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk